الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزلنا كما مغانا يوم muna ashirin ne daidai ga watan jumada a saniya hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara 2021 inda muke gabatar da karatu zuwa ga 'yan uwa musulmi akan littattafai guda biyu na farko akwai a ƙa'idu shi a al'imamiya al'isani a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami wato profeso nasir bin sa'ad sannan akwai littafin babban malami malam habibu tambihu ulil albab a watakila 'yan uwa za su ga cewa an saka wani irin wato muhimmin sako zuwa ga wato al'umma wannan ya faru ne sakamakon bayyanar wasu abubuwa kamar haka wanda zan zo in yi bayani a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sani cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce da al'ummar da Allah ya ajiye mana don mu koyi da su sai ya zamanto mutanen madina suna da sadaukar da dokiyarsu. yayin da <coughs> mutanen makka suke da kanaka muhajir kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ya tafi garin madina da nassin ƙur'ani Allah ta'ala da ya tashi sai ya kasa mutane wajen gida biyu Allah ta'ala ya faɗa yace ce fuqara al muhajirin uku ukhriju min diyarihim talakawa wanda suka yi hijira waɗanda aka fitar da su daga gidajensu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun fita suna neman falala Allah da yadda Allah wayan yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki Allah sannan suka taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai bangaren muhajir suna zaune Allah sai ya nuna su sai ya ce ula'ika humus sadiqun wa'annan su ne wa'anda suke da gaskiya yayin da ya gama da bangaren muhajir sai ya ce walladina tabawwa qaddara thumma asna Allah ta'ala alal ansari mubayyinan fadlahu wa sharafahum wa karama sannan Allah ya bayani akan falalar wato ansar akan darajar su da karamcin su حين جعل الله الفيء لإخوانهم المهاجرين دونهم lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya dukiya ta fai'u akan muhajir ban da su a ƙala sai Allah ta'ala ya ce wallazi na saka nuddara hijirati ƙabalar muhajirina wanda suka zaunar da gidajensu don hijira tun kafin masu hijirar su hijira shine wallazi na tabawa uddara wal imana wa amanu ƙabla kasirin min muhajirina suka yi hijira gabanin tun da yawa daga cikin masu hijira su yi hijira Allah ya ce hibbu na manhajar ilaihim suna son wanda da yi hijira ya zo garin su ya tamannauna lahum alkhair suna musu fatan alheri kama ya tamannauna hu li anfusihim kama yadda suke fatan alheri ga kansu وقد أسكن المهاجرين zaunar da muhajir a cikin wato gidajensu عدنسو وأشركوهم fi amwalihim suka yi musharaka da su cikin su hatta a ba'aduhum an ba'ad nisa'ihi lil muhajirina har sai da ta kai mutum muhajir yakan ansari yakan kalli muhajir ya ce ga gidana nan zan raba shi gida biyu ka ɗauki rabi in baka rabi ga mata nan ka nuna wacce kake ganin ta maka in sake ta kai ka aura in ta gama idda za mu je kasuwa in raba dukiya ta biyu in baka rabi ka ɗauki rabi yayin da waɗannan mutanen Allah ya ba da shaida a kansu cewa wala yajiduna fi sudurihim hajatin mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai ce wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun kaga waɗannan suna da sadaukar da dukiyarsu saboda Allah su kuma waɗannan sai na suna da kala mutum sai ya ce dukiyarka Allah ya mata albarka gidanka ma haka iyalanka haka nuna min hanyar da ake nemawa in je in nemo abin da yasa nake wannan bayanin yanzu a na samu labari ta hanyar ingantacciya akwai dan uwa Alhaji hamusu wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa ta hanyar wakilci karkashin wannan mu'assasar wanda in masu saurare ba su manta ba za su ga muna faɗin lambobin ƙasashe yanzu kamar haka akwai Nijar akwai Ghana akwai Benin akwai Togo akwai Kamaru akwai Mali sannan akwai Gabar ƙasashe nawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ƙasashe bakwai to dukkan wanda muka faɗa a waɗannan guraren mun faɗe shi a matsayin wakili ne na tafiyar mutane daga nesa abin da muke yi na addini sun gamsu da shi za su ba da gudunmuwarsu a wannan guraren sai muka ce to ga wani mun naɗa shi a gurin ya zama wakilinmu wajen abin da aka bayar ta hannun shi shi ya san hanyar da abin zai zai zuwa gare mu ba wai don wannan mutumin ba a'a akwai wani makudan kuɗi da aka tara masa ba haka abin yake ba Dan akwai waɗanda sun fara tunanin ya kamata shi a raja hamisu su buga mai ya ɗauko jari ya ba su mai ba haka abin yake ba shi alhaji musu aiki biyu yake yadda kowane mutum kowane wata yi ma Allah kansa alƙawari ga abin da zai bayar shi ma haka yake sannan kuma sai ya jagoranci waɗanda za su ba da gudunmawa ta hannun shi sai ya karɓa sai ya haɗa da shi alƙawarin da ya yi da na mutanen da suka bayar shi yana da hanyar da zai isar da saƙon zuwa gare mu wani zai ga karatu ana yi ta wayoyi da datar da ake da abubuwa inda a wannan babu kuɗi wannan abubuwa sai dai ka nemi mutum ka rasa kuma insha Allah muna nan da tsari ba za mu faɗa ba lokaci in yi hatta maganin ma ƙarshen wata ya za mu dinga sanarwa za mu daina za mu ci gaba da aikin mu ne kawai in ka samu lokaci ka ba mu gudunmawa kenan baka samu ba za ka ga mun ci gaba da aikin mu na da'a ina muke samun kuɗi na oho wannan kuma ba matsalar ka bace dan wa ma ursilu alaikum hafizina ai tana nan Allah bai turo ka ka zama mai tsaro akan mu ba ballan tara ka zo ka tambaya cewa ina muke samun kuɗi wannan ba matsalar ka bace kuma to wannan shine abin da ke tafiya abu na farko abu na biyu a jama'a wanda suke wasu garuruwa ina jan kunne ne yanzu da tahadidi da kuma kashedi akwai ran da wajen karfe goma sha ɗaya mun gama karatu wai sai ga wani mutum ya yi sallama da daddare wai daga wani waje yake wani na zo da daddare fa karfe sha ɗaya na ce a faɗa mai ko daga lahira yake saboda tsabar uzuri wala ba zan fito ba a'a ba kuma yana jin tsoro ba ne a'a wannan maganar da Allah ya ce ku zo hijira kun din nan yawa dole ne mutum ya zama yana taka dan musamman ya yadda al'amuran rayuwa suka zama to jiya bayan la'asar ina kokarin yadda za mu tafi karatu sai ga wata mata ba zan faɗi ko daga wace jiha ta ba sai da ta tsallako wata jiha a garin da take akwai tarin tirin malamai ban santa ba ba wani wanda ya turo min ita ya ce ga ta nan da Allah za ta zo ta same ni tana da matsala kawai matan nan ta zo tana da miji mijin ya cuce ta ya rabu da ita ta aurar da ita kwanan nan ta shi bashin kuɗaɗe saboda haka ta taho ne tana so in ɗauki wajen kusan naira dubu ɗari da hamsin in bata. ta saboda muna tara kuɗin banza a mu'assasan nan mun rasa yadda za mu yi da su kuɗin su suke yi sai kawai mu ɗauki kuɗi mu ba mutum a bisa ga irin wannan tsarin ba tare da tunani ba da sanin ya kamata to kun ga al'amari na mata yana da wahala wani lokaci fiye da al'amari na maza haka ina sanarwa ne yanzu ba mace ba ma ko namiji kakkata so daga wani guri ina sanarwa jama'a kakkata so daga wani guri ban san ka ba ka duro min a'a ka samu wanda ya sanna a inda kake in za ka zo ya sanar da ni da Allah ga wani zai zo in mutum ya zo min ban san shi ba ban san da zuwan shi ba ban kuma san wani amintacce da ya san da za ka zo bai sanar da ni cewa da Allah ga wani nan to jama'a da Allah duk in mutum ya zo ya same ni duk irin mu'amalar da shi kuma ya gani sai ya haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ba mana yin wannan ne dan komai sai dan yanayin yadda rayuwa ta zama wannan da'awar da muke mun san cewa akwai wanda sun ta tsaya musu gaba sun rasa yadda za su yi da ita musamman na mata ya fi hatsari da ina yana kashedi da jan kunni cewa kada wata mace ta sake tasowa daga wani gari ta ce za ta zo guri na ban san ki baban da alaƙa da ki a'a illa lura ta kama sai kin zo ya samu wani malamin addini amintacci ya sanar da ni cewa da Allah ga wacce za ta zo ta same ka saboda matsalar da za ta zo a kanta watakila mu ne za mu iya warware ta muna da experience akwai ɗaya daga cikin yan uwa ina kano malam salam baban gwale ya kira ne ya ce min ga wata yarinya da allah ta musulunta accommodation ne matsalarta wajen zama na ce masa ba komai in dai musulunta ta yi eh? muna da organization ɗin da za mu iya ɗaukar nauyinta wajen biya mata haya tun da akwai wanda muna yi yanzu haka mu muke musu iya abin da za mu iya musu yarinyar nan ni da kaina ni na ce turo min nan wuyanta na kira da na kirata, ta ta zo ranar farko muka ganta muna ƙoƙarin mu kama mata ɗaki ya zamanto kowace shekara daga nan har lokacin da za ta yi aure mun bincika wace sana'a take muna tunanin ya zama ba ta jari tunda yanzu ba ta da yan uwa sai mu sai ta ce a ai akwai wata da Allah da suke tare da ita ita sanda ta samu matsala waccan a ɗakin ta take zaune tana so a taimake ta ya zama to din da za a kama daki ya zama a kama tare da ita ita kuma wancan asali musulma ce amma matsala ta samu ko daga jihar zamfara take ne ko menene shikenan sai muka ce mata to ita wannan wadda kika ce kuna tare ta zo tunda an ce matsala ce ikoro ta daga zamfara wata sana'a take ta ce a wara take yi muka ce ta zo mu bincike ka in tana buƙatar ita kanta mu ba ta gudunmawa kan sana'ar da take yi sai mu karfafe ta mu ba ta gudunmawa so yarinyar nan ita ma ta zo ta dinga mana haka haka tana mana yawo da hankali daga ƙarshe tun da ta tafi ba ta ƙara dawa ba ita wani matar da ta zo tana tunanin kawai da ta min bayanin tana da matsala na naira dubu ɗari da hamsin in ɗibi kuɗi in ba ta tafi ta ya harkokin gabanta a garin da take na kira wani na haɗa ta da shi na in ta koma ta kira shi ko me ake ciki zai mun bayani to tun da ta tafi ba ta kira shi ba da gaskiyar magana musamman na mata so da galibin wasu ayyuka na ta'addanci da banna wani lokaci sai in an haɗa kai da matan abinci yiwa da haka idan mace za ta zo daga wani gari ban san ki ba to ki samu wani amintacce malamin addini wanda na san shi ya sanar da ni cewa da Allah ga wancan nan za ta zo idan ban san za ki zo ba kika zo duk abin da ya faru da ki wajen mu'amalar da ni za ki gani a kaina to kake kuka da kowa ke kuka da kanka haka nan idan kana namiji kakka taso ka zo daga wani gari ban san ka ba a yanzu yadda al'amura na tsaro suka zama a kai kokari ka samu wani wanda na san shi in aka bugo mun mai aka ce ga kanan zaka zo rana kaza ko ka kaza shi kenan amma gaskiyar magana jama'a ba za mu iya amince wa mu'amala da mutane ba mutum ya taso ya zo mana daga wani guri ba mu san shi ba ba mu san kuma wanda ya san shi ba mace ko namiji ba wanda a yanzu za mu iya amince masa da irin wannan mu'amala babu wannan ita ce magana ta gaskiya mutane su haƙuri a irin waɗannan abubuwan sun shafa faruwa ka gani muna da experience kwarin gaskin gaske akan irin waɗannan abubuwan haka wannan ita ce sanarwar da muke ba mutane a yanzu akan waɗannan matsaloli na cewa don Allah da maza da mata duk wanda zai zo wurin daga wani gari wanda in mun san ka dama muna da alaka da kai shi kenan kisan da ka zo Allah ya saka same ni ina gari shi kenan amma wanda ban san shi ba bani da alaka da shi kana so ka zo gurina to kai kokari ka samu wanda ya san ne ya sanar da ni cewa da Allah ga wani nan zai zo kar mutum ya duru min gida mace ko namiji lokacin da ake sa karatun mu a gidan rediyon freedom a Kano ba zan ke tana ko 2009 ba ne na madina mataimakin shugaban kasa ana ɗaukar karatun ana sawa a gidan rediyon freedom na kano wani mutum saboda yana jin labari ko namari ne ko matan namari suna sa karatu a gidan rediyo ya taso tun daga kano ya ɗauka zai zo ya gidana ya girman layin nan ya ɗauka zai zo ya ga a buɗe ya ga motoci goma sha takwas ya zo muka sallah da shi muka samu ɗan dandamali muka zauna tun daga nan ya fara gane akwai matsala amma wannan bata sa shi ya hankali ba abin da ya zo da shi ya fasa bayani sai da ya bayani wai yana da mata tana ba shi matsala ta farko yanzu ya samu wata yana so ya taho ne in kinkimi kuɗi in ba shi ya je ya aure ta biyu saboda tsabar renin hankali wannan fa shine mu'amalar da mutane suke mana ba da haka abinda ko gwamnati ba a yi mata da 'yan siyasa wajen mu'amala haka mutane suke zuwa suna mana da haka mu yanzu inda duniya da gaskiya da adalci ya kamata gwamnati a ce tana kawo mana kiran ne daga lokal gamman ko jiha ko ƙasa a ce gashi nan saboda hidiman mutane to ba wanda ke kawo mana kosisi inda da sunan gwamnati ne akwai kuma aikin da muke yi wanda asali na gwamnatin ne ita ya kamata ta yi amma muke rage mata aiki yanzu ka je nan asibitin sadaka ma'auya ka gani a cikin wannan shekarun aka nuna maka adadin mutanen da ba su da lafiya maka ɗauki nauyinsu ƙarƙashin organization ɗin nan na ran da Allah sai ka dafa kai sai ka yi mamaki in na faɗa maka cewa daga farkon wata zuwa ƙarshensa abinda muke biya na ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya sai kayi mamaki wanda idan mutum bai da lafiya a kula da shi a bashi magani a yi masa kaza mu ne ba haƙƙinmu ba ne asali aiki ne da ya rataye a kan hukuma duk wani ɗan ƙasa da bai da lafiya haƙƙinta ne ta san yadda za a yi ta neman masa lafiyar da in ba haka ba a gaban Allah ita Allah zai tambaya amma muka ɗauki wani ɓangare muke ce kama mutane akan wannan don rage aikin da asali hukuma ce ya kamata a ce yi ko ka ga mutum ina nan tudun wada ya tsatsallako wasu unguwanni wajen goma ko goma sha wani abu ya baro unguwa mai nisa a can ba wata al'umma ko wata jama'a masu imani ko wani malamin addini mai tausayi da zai iya masa wani abu akan matsalarsa su ya tsatsallako ya taho hannun mu ne kadai yake tunanin za mu warware masa matsalarsa a har yanzu wasu kawai sai ga mutum ya zauna a yanzu a kowane kwanaki haka sai mutum ya turo min account saboda ya ji ana da organization baka san shi ba ba baka taba ganin shi ba kawai sai ya turo maka account ya ce gashi da Allah yana cikin matsala ko aiko mai da kuɗi dan Allah ko gwamnati za ta yi wannan gwamnati ma haka kawai ba za ka zauna ba kana cikin ɗaki ka tura kai ka ce ga ka kana cikin matsala gwamnati ta turo masa ta turo maka kuɗi idan gwamnati ba za ta yi maka wannan ba in ba renin hankali da renin wayo na mutane ba shikenan kawai sai ka zauna a ɗaki ka ce kai kana cikin matsala ko ki zauna ki kawai ki ce ke ce ɗaliba daga guri kaza kina cikin matsala ba mu san ki ba ba mu san wanda ya san ki ba ba mu da alaka da ke kawai ki ce mu tura miki kuɗi saboda Allah jama'a haka ki to wannan shine sakon da nake so in bayar zuwa ga mutane yawa mu kuɗinmu da mutane suke bayarwa babban abin da muka fi damuwa da shi shine ya za aikin addini da kuɗaɗen wannan shine abu na farko ya za aikin addini da kuɗaɗen sau da ka a taimakon al'umma wato reshe ne na aikin addini da muke amma ba shi ba ne tushe babban abin da muka sa gaba ne da abin da yake wasa, ne hanya ce da za ta taimaka mana wajen da'awa shine babban abin da ya fi damu don haka a wannan shine saƙon da nake so in aika zuwa ga su yan uwa musulmi akan wannan gabatin Allah kuma ya sa idan kuma yadda kuma na faɗa zan ƙara maimaitawa cewa Alhaji Hamisu Ibrahim daga Nijar mutanen Nijar muna muku addu'a muna muku fatan alheri wannan zaɓe da aka daga Allah ka sa jinkirin da aka samu zama muku alheri kada Allah ya sa ya zama shari a ba tara kuɗi jama'a aka yi ba aka bashi miliyoyin kuɗi kamar yadda wasu ke tunani ba haka abin yake ba saboda rashin kan gadon wasu da rashin sanin ya kamata sun fara buga masa waya suna neman ya ɗauki wasu ɗawainiyoyi nasu ko ya ɗauki jari ya ba su suna neman jari a'a shi ma memba ne mutane ne suka gamsu da abin da muke na da'awa za su ba mu gudunmuwa sai suke neman to su suna wata ƙasa mu muna wata ƙasa ya za su a ƙasa kaza sai mu ce akwai wani in kun ba shi sako zai iya zuwa hannunmu shi kenan fa saboda haka abin da alhaji hamusu yake yi da jama'arsa shine abin da ya kamata kowane musulmi shi ma yi kaɗan ba da wani abu don aikin addinin Allah don ka ga abin gobe alkiyama ba wai a'a kai ba ka bayar ba kuma kana tunanin ka karba wannan ba daidai ba ne jama'a wannan shi ne saboda haka ba kuɗi ba ne aka tara miliyoyi a hannun shi a'a kuɗaɗe ne kawai na amana sako ne kuma yadda mutane suke bayarwa shi ma haka yake bayarwa a matsayin gudunmawa wannan shi ne kawai saboda haka wanda suka fada bige-bigen waya su tsoron Allah su bari ba daidai ba ne kuskure ne wannan shine sabon da za mu faɗa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh